Ƙungiyar Hausawan ƙasar Jamhuriyar Kamaru wanda ake kira ya kamata a dunkule sun gudanar da wani taron su na yi wa shugaban ƙasar ta Jamhuriyar Kamaru Mustabiya godiya ta musamman na mikawa ɗaya daga cikin shugabannin ƙungiyar yarda da yi na sa a matsayin mataimakin darakta janaral na babban tashin jirgin ruwa da aka gina a birnin Kirbi wanda ya samu wannan matsayin dai. shine Alhaji Bako Haruna Alhaji Umaru shine shugaban ya kamata na ƙasar ta Jamhuriyar Kamaru. Mun yi wannan taro ne saboda ɗaukakan da Allah Ubangiji ya bi ta zuciyar fulbiya ya ɗaukaka mu ya ɗauka hausawan kamaru gaba ɗayansu da na duniya ma sannan kuma za mu iya cewa ma da dukkan musulmin kamaru da musulmin duniya wanda suke nan a ƙarshen kamaru don haka ne saboda mu gaya masa shi shugaban ƙasa cewar muna matukar farin ciki muna murna saboda ya ɗaukaka mu ya ba mu babban matsayi a man da ake tukawa a cikin kamaru a yanzu. Dr. Ma'azamu shine magatakardar kungiyar na ƙasa. Wato taron nan mun yi taro ne na farko da muka kira a cikin gaggawa saboda murnan naɗa ɗan uwanmu Haruna baƙo a wannan babban tashan jirgin ruwa da aka buɗe sabo ta kamaru aka saka shi shine na biyu duk ƙasa to abin da ya sa muka halu muke murna saboda kowaye na shi ya samu yana murna to shine mu ma muke murna muna gode ma Allah Alhaji Muhammadu Yakubu shine shugaban matasa musulmai na kasar ta jamhuriyar Kamaru shi ma ya nuna farin cikin sa kamar haka wannan ai babu farin cikin da ya fi wannan yau kaga irin waɗanda suke ɗaukan cewa Hausawa ba wani abu bane a kasar nan shugaban kasa Paul Biya ya zo ya nuna mana cewa da mu za da baka sannan wannan for da ake magana a afirka central ta daga cikin na ɗaya waɗanda kaman ƙasa kamar cote da sauransu manyan jirgin ruwa na zuwa su tsaya cote d'ivoire ba sa ƙara su a kamaru an yi wannan yanzu a kamaru alhaji bako haruna dai kafin samun wannan matsayi shine alƙalin alƙalai na jihar kudun yamma Mama Awal Garba, muryar Amurka daga ƙasar Kamaru.